بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah har yanzu dai muna nan a cikin suratul nisa' inda za mu tashi a aya ta 46 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون

Na'am a jiya mun fara bayani mun karanta ayoyi biyu na ƙarshe na kafin mu tashi a wannan aya Allah ajiya ya sanar da mu ce alamtara tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi ko ashe ku ba kwa kallon waɗannan mutane guda biyu din nan da aka ba su littafi rabo na littafi aka ba ma yahudawa a taura aka ba wa kiristoci injila suna rike da shi a wancan lokacin yanzu tuna da awar kowa ahalul kitabi ne yana rike da shi amma duk da haka yashtaruna dalalata duk inda barna take su suke tallata ta duk inda wani shashanci yake shi suke eh, su suke tallata shi kuma suna nufin yuriduna an tadillu sabil suna son ne ku musulmi kuma ku ɓace ku sake naku ku biye musu kawai sai ka ga musulmi da bayahude da kirista gaba ɗaya suna cultism sun shiga ƙungiyoyin asiri sai ka ga musulmi da bayahude da kirista sun shiga ƙungiyar 'yan fashi sai ka ga musulmi da bayahude da kirista sun shiga ƙungiyoyin abun sun kafa ƙungiya ta cin riba ta ɓarna dai kala-kala to su sun sake nasu tuntuni in ji Allah duk abin da kaga suke kirkirwa suke introducing nashi don ku musulmi ake yi ake targeting ɗinku ake farautanku don kuma ku sake naku addinin ku sake naku tarbiya ku haɗu da su gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ce wayuri duna an ta sabil suna so kuma ku ɓace daga hanya ne kawai ku ɓace ku bar musuluncin nan Allah ce ni da nike muku bayanin halin su din nan ni Allah wallahu a'lamu bi adaikum na fi ku sanin makiyanku inji Allah na fi ku sanin makiyanku ni na halicce ku ni na halicci makiyanku ni na san halin kowa da abinda zuciyan kowa yake kulle da shi saboda haka ku kiyaye su yahudu da nasara yahuda da kiristoci ku yi hattara da su inji Allah sun daɗe da sake nasu kwata-kwata suna farautan ku ne duk abin da suka kawo kada ku yadda ku biya musu ku taƙaita akan abin da na halatta muku ku taƙaita akan abin da musulunci ya tsara muku don ni na fi ku sanin maƙiyanku idan har kuka riƙe ni kuka riƙe dokokina kuka riƙe musuluncin nan to wakafa billahi waliyan ni Allah na isan muku wajen jibintan al'amuranku in kuɗin ne kake so to ni Allah zan jibinci al'amuran ka kada ka damu idan aiki kake nema ni Allah zan jibinci al'amuran ka in baka abin da za ka yi saboda haka kada ka yadda don abun duniya don kuɗi don wata sana'a don wani aiki ka sake musuluncin nan ka sake abin da na faɗa maka wakafa billahi nasiran kuma Allah ya isan muku wajen taimako Allah zai taimaka muku kada ku ji tsoron komai to anan din zaka ga musulmi sai a kullo da wani salon abu a wajen aiki sai a kullo da wani abu salon shi a wajen gwamnatance gwamnatin nan dai da aikace-aikacen nan dai ba wai an gina su akan dokokin addinin musulunci bane to sai ka samu musulmi sai ya bi kawai yana abinda suke yi su kafirai abinda bai dace ba sai ya nuna maka wai ai system din aikin haka yake Ka'idojin aikin haka suke in baka karba ma ba dole dole ba yanda za a yi to baka da wani system a rayuwanka in ba alkur'ani mai girma ba domin Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa li budun ni fa ban halicci dan adam da aljani ba don komai ba face don su bauta mu dukkan rayuwanka ibada ce kuma Allah zai tambaye ka ita allazi khalaqal mauta kuduba sai ce wal hayata Allah yace ni na halicci mutuwa na halicci rayuwan nan gaba ɗaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan domin in jarrabe ku in ga wane ne yafi kyawun aiki saboda haka Allah yana ja mana kunne mu yi hattara da waɗannan mutane Allah ce min allazina hadu daga cikin waɗanda suka wato yahudawa suke yahudawa akwai waɗanda yuharrifuna alkalima kalima an mawazihi suke cancanja littattafan da muke basu attauran nan da muka basu to za ka ga suna canja kalmomi su cire wannan kalman su mai da wata ta son ransu su cire wancan kalman su sa wata ta son ransu haka Allah ya saukar musu da attauran amma sai su zo suna fikin ɗin waɗansu kalmomi suna cire waɗansu kalmomi suna maye gurbi da nasu kalmomi wataƙila kaga an shafe wani sentence ma gaba ɗaya kamar yadda suka ta tsince sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin littattafansu duk inda Muhammadu yake ko Ahmad ko annabin ƙarshen zamani yake sai kaga suna tsincewa suna cirewa suna cirewa suna cirewa sai su yi filtarin ɗin wannan littattafansu su tace su tace duk inda sifan manzon Allah take sai su cire yuharrifuna alkalima kalima an mawadhihi suna ciccire kalmomi su canjanta musu waje wa yaquluna idan suka zo gaban manzon Allah kuma annabi salsala idan ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya kafa musu hujja da attauran nasu sai su ce sami'ina a gaban manzo Allah su ce eh, gaskiya ne gaskiya ne wannan munji haka ne munji suna barin wajen manzo Allah sai su ce wa'asai na mun mu biɗin. haka suke yi wasma sai su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi je can ka ji su rika ga masa baƙaƙen maganganu su sai je ka ji amma kar Allah ya baka kunnen ji din haka suke ga manzo Allah baƙaƙen maganganu wa ra'ina suna faɗa manzo Allah ra'ina kalman nan ta ra'ina kalma ce da take ɗauke da alfasha a su harcensu na Hibru harcensu na, na yahudawa kalman a larabci kalma ce ta alkhairi tana da kyakkyawan ma'ana amma a su a wajensu in nan kalman ta alfasha ne to da yake Allah ya saukar da ita da ita ake magana da larabci in sun zo wajen annabi sassare su ce ra'ina bi ma'ana sai ka ga su isu he su fashe da dariya su suna nufin wancan mummunan ma'anan na alfasha ne su kuma nan annabi sassare sun dauka suna faɗa musu ne a ma'anan kalman a larabce to shi yasa a cikin suratul baqara Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim yace ya ko da kuka yi imani da Allah in kun zo gaban manzo Allah ko kuma kuna magana la taqulu ra'ina wannan kalma ta ra'ina ku daina fadanta duk da cewa tana da kyakkyawan ma'ana a larabce amma yahudawa mummunan ma'ana ne eh, wato a harcin su to ku rika cewa anzirna ka ka mana sai ka same su layyan bi alsinatihim suna kararraya muryansu in suka zo gaban manzo Allah su kararraya harce misali assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata a gare ka ya Muhammad idan suka zo za su gaishe shi sai su makale harcen su karya harcen sai su ci assamu alaika assamu alaika kai sai ka ji kamar assalamu alaika suka faɗa bi ma'ana Allah ya kashe ka ya halaka ka haka za ka ji su layyan bi alsinatihim suna makale harcin su suna faɗan mummunan kalmomi ga manzon Allah sallallahu wata anan fiddini da suka ga addinin musulunci kullum inda suka zauna suka ne ga addinin musulunci walau annahum da a ce yahudawan na in sun zo wajen manzon Allah suna cewa qalu ina wa ata'ana to a can ayan lakana khairan lahum ko da yafi musu alheri a yanda suka ce manzo Allah sami'ina mun ji in sun tashi kuma wa ata'ana su yi da'a su aikata abun a aikace to da abun yafi musu alkhairi wasma wanzurna eh kaji ka saurara mana ya manzan Allah da waɗannan kalmomin suke faɗa a madadin sami'ina wa asaina su ce sami'ina wa ada'ana a madadin wasma gaira musma'in su ce wasma wajen ra'ina su ce unzurna to da waɗannan kalmomin suke faɗa lakana khairan lahu da ya fi musu alkhairi da Allah ya ba su lada wa aqwama da hakan shi ya fi daidai walakin sai dai la'anahumullahu Allah ya riga ya la'ance su ya tsine musu albarka duk wanda Allah ya tsine wa albarka duk yanda kai da shi ba zai taɓa faɗan abun kirki ba Allah ce fala yu'min balla anahumullahu bi kufrihim Allah ya la'ance su saboda yawan kafurci da suke nuna su yahudawa fala yu'minuna Allah ce kun ga yahudawa har abada ba sa imani illa qalilan sai dai yan kaɗan-kaɗan, tsinta tsinta daidai ku ne kai suke imani amma ba yahude baya taɓa maka imani da musuluncin bai taɓa imani in ji Allah sai dai ba a hana hana ba a rasa hana rantsuwa kamar yadda Allah ya ce illa ƙalilan yan kaɗan ne daga cikin su suke imani to Allah yana ja mana dai kunne mu yi hattara da su ga yadda suke wulaƙanta manzon Allah suke cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke murda littafin da Allah ya saukar musu su canja su nuna littafin ma daga gare su ne to don Allah mutumin da bai ganin bai ganin darajan Allah bai kimanta Allah eh yana nuna rashin tarbiya bai kimanta Allah subhanahu ta'ala bai kimanta manzon Allah bai ganin mutuncinsa kwata-kwata bai ganin darajan alkur'ani ta ya za a kai ya ga darajanka ina fata an gane mutumin da bai ganin kiman mahaifinka ci masa mutunci yake eh ya ci mutunci ga iyalan gidanka da ta ya za a kai dan gidan ya ga ya ga kimanka hmm? bai imani da Allah bai kimanta Allah kai kana imani da Allah kana kimanta Allah bai mutunta manzon Allah bai yadda da shi ba bai imani da shi kai kana mutunta manzon Allah kai imani da shi ka yadda da shi bai yadda da Qur'anin ba bai mutunta alkur'ani kai kuma alkur'anin kake mutuntawa ta ya za a yi ku zauna lafiya tare shi sa Allah ce ku fita harkan mutanen nan kawai ku taƙaita da su a inda na taƙaita ku akwai haƙƙin makwabtaka in ba yahude kana makwabtaka da shi in kana makwabtaka da kirista akwai haƙƙin da Allah ce ka bashi Allah ya yarda ku yi harkan kasuwanci da business amma kai ka san a cikin harkokin abinda Allah ya haramta maka da abinda kuma ya halatta maka ya yadda ku yi harkoki ka tsaya inda Allah ya tsaida kai wajen harka da su kawai Allah ce ya ayyuhal ladina ut na'am ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan aminu bima nazzalna musaddiqan lima فنردها على maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal lazina utul kitaba ya ku yahudawa da kiristoci da aka ba wa littafi gabanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yahudawa da kiristoci da aka ba su attaura da injila mabiya annabi isa da annabi musa an faɗa musu a cikin littattafan nan nasu akwai randa validity nasu zai ƙare akwai lokacin da littattafan za su yi expiring shine lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu a matsayin annabi sai Allah ya ce duk wanda yake ahalul kitabi ne yake rike da attaura da wanda yake rike da injila an faɗa musu duk lokacin da manzon Allah ya bullo Alƙur'ani ya sauka to daga ranan aiki da littattafansu ɗin nan ya gama su sake nasu ɗin su rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙur'anin da ya zo da shi Allah ya ce zan ba ku lada biyu ladan kun bi wancan annabin da shari'arsa da ladan kuma kun bi wannan annabin ƙarshen zamani da ya zo in ku yi haka nu'tikum kiflaini zan ba ku lada biyu in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yahuda suka ƙi su sake attaura ɗin suka ce suna nan akan littafinsu su wannan ah, muhammadun da ya bullo su ba ah, shi suka gani a su ba su ma kiristoci suka ƙi su sake injila suka ce annabi isan nan shi ne har a mutu yauda suka ce annabi musa har a mutu suka ƙi wayal kuma ga shi a rubuce a littattafansu to shine allah yake ƙara kiransu har yau har gobe kiyama wannan kiran tana aiki a kansu Allah ce ya ayyuhal lazina utul kitaba ya ku waɗannan mutane biyu da aka ba wa littafi ya ku yahudawa da aka ba wa attaura ya ku kiristoci da aka ba wa injila aminu ku sake waɗannan aminu bima nuzzila ku yi imani da abinda aka saukar da shi yanzu latest shine alkur'ani wanda ƙur'anin nan da aka saukar musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da yake cikin littattafanku ku yi sauri ku sake waɗannan ku yi imani da alkur'ani tun kafin wani lokaci ya zo min kabli an natsamisa wujuhan tun kafin wani lokaci ya zo da za mu shafe ku gaba ɗaya in ji Allah subhanahu ta'ala wajen ido a shafe shi hanci a shafe shi baki a shafe shi fuskan mutunta zamanto plain babu wani abu to akwai ranar da za mu muku haka in ji Allah fanaruddaha ala adbariha mu mai da gabanku fuskokinku kaman ƙeyanku yadda yake ƙeya ba komai ƙeya ba ido ba gira ba hanci ba baki to ko ku yi imani tun yanzu ko wani lokaci zai zo nan yadda za mu shafe fuskokinku gaba ɗaya fanaruddaha ala adbariha ko kuma mu murda fuskokin mu mai da su ta baya keya ta da ta gaba fuskoki ido da baki da mai da hanci mu murda shi ya koma ta baya in za ku yi tafiya sai kuskurika tafiya ta baya ta reverse saboda fuskan a ta can take idon a ta can yake kun ga tafiya ba za ta yi daɗi ba kenan eh ne afa man yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya a kife akan fuskan shi ko a ta baya baya ta reverse shin shine mai tafiya daidai ko wanda yake tafiya akan saiti ji Allah subhanahu wataala ta waɗansu malaman tafsiri suka ce a ku yi imani tun yanzu min kabli an natsumisa wujuhan tun kafin mu juyar da fuskan ku baya da kuna tafiya a haka a seti a kan shirya yanzu kuma sai mu sa ku ku juya baya ku kama hanyar bata ku tafi ku halaka a haka in ba mu muku wannan ba in ji Allah to auna la'anahum ko mu la'ance ku mu tsine muku albarka ba ku ba rahaman mu kama la'anna ashabas sabti kama yanda muka la'anci yahuda wannan da aka haramta musu kamun kifi ranan asabar wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani ina ji a cikin suratul araf eh, ya ce ya haramta ma yahudawa kama kifi ranar asabar ya yi alkawari da su za su bauta masa sannan ya yi alkawari da su kada su fitaran asabar kama kifi su je su kama kifi suna sana'an su sana'an kama kifi sai Allah ce bari zai jarrabe su in suka tashi wato gangami ake kamar yadda ake gangamin farauta in za a je 'yan farauta za su shiga wani daji kaga an haɗa karnuka an haɗa karnuka an tafi ƙungiya ƙungiya ƙungiya a kutsa daji ma malam a je a yi farauta a dawo da dabbobi to su ma idiranan asabar suna fita ƙungiya ƙungiya ƙungiya su tafi su kuma Allah maɗaukakin sarki har ya ba su su kamo ɗin to da Allah ya so jarraban su din ya ga lalle su yi imani domin suna butulcewa Allah suna kafurce masa Allah ya ce wa idna taqnal jabala fawqakum ka'annahu ka'annahu dhullatun fazannu annahu muwaqi'un bihim khuzuma atainakum biquwwati wasma'u yayin da Allah madaukakin sarki ya dauke uh, dutsen turi sina katotun dutse yana yawo akan su kaman yanda clouds gajimare yake yawo haka duk inda suka bi dutsen yana bin su duk inda suka je dutsen yana bin su Allah ce to ko ku yi ririko da littafi na da na baku ku halatta halal ku haramta haram ku ku dena aikata abu ko dutsen ya fado muku haka dutsen yake yawo a kansu duk inda suka je yana yawo a kansu yana jira kawai su saba masa dutsen ya sauka a kansu ya danne su to suka ce ya Allah ina wa ata'ana ai mun ji yanzu mun yi mun ji biyai Allah ce to ga wata doka da nike so kuma ku daina fitaran asabar kama kifi suka ce duk sun yadda kun yadda ai suka yi alkawari da Allah alkawari wa akhazna minkum mithaqan ghalizan Allah ya dauki alkawari mai karfi suka ce sun yadda sai Allah ya withdrawing dutsen to shine ana ɗauke dutsen kwana biyu sai suka koma gidan jiya to shine Allah ya yanzu kan na tsine muku albarka kawai ba ku ba rahama ta har abada shine tsinuwa to Allah ya ce kuma na nan baya yahudawa na baya bayan nan ku yi imani da Muhammadu kun ga inda na tsine ma yahudawa iyayenku da kakanninku da suka yi zamani da annabi Musa suka yi zamani da annabi Isa kun ga inda na tsine musu na halaka su waje alamin humun ƙira da tawal khanazira ko Allah ya mai da waɗansu aladu ya mai da waɗansu birrai sannan kuma Allah ya shafe su a doron ƙasa ku yahudawa jikokin waɗancan to ku yi imani da muhammadu sallallahu alaihi sallam. in kuka ƙiyi to abin da ya samu iyayenku da kakaninku na zamanin annabi Musa da Isa zai same ku kuma ko mu tsine muku albarka kama la'anna ashabas sabti kamar yadda muka tsine ma yahudan da suke fitowa ranar asabar don kamun kifi eh Allah maɗaukacin sarki da ya haramta musu kama kifi ran asabar ɗin Allah da ikon shi don ya jarrabe su sai ya rika turo kifin da ɗimbin yawa ranar asabar sai ka ga rafin ya cika ya cika kifi kan kifi kifi kan kifi wani kifi madantsaya sai ya kwanta a saman ruwan kawai yana shan hantsi ka taba shi ne ka shiga wuta tunda Allah ya ce kar ka taba shi a ranar ina fata an gane so Allah in ya haramta maka abu in ya haramta maka abu to sai ya sa a yi transfer ɗinka a kai ka inda za ka yi interacting da abun don ya ga imaninka wallahi idan ya haramta maka taɓa kobon haram to sai ya tura ka inda ake dilin da kuɗi sosai kuma ya jarrabe ka ɗin ka samu ana bin ka bashin haya an koro yaranka a makaranta babu school fees ba abinci a gida ba kaza kaza kaza a irin wannan yanayi sai Allah jarrabe ka na shekara biyu sannan kuma yayi ya ce a tura ka inda ake mu'amala da kuɗi kuma liyabluwakum dama ƙaryanka ka ce ka yi imani da Allah ka yi alkawari ka bar kaza Allah bai jarrabe ka da shi ba sai ka bari ma sai ka ga abun ya fi zuwa kusa da kai don Allah ya jarrabe ka ne don Allah ya jarrabe ka ne to Allah maɗaukakin sarki wai yahuda za su nuna masa dabara sai su je ranar juma'a su kafa taru su sa taru su sa taru gaba ɗaya na kama kifi net ɗin nan da suke sawa to ranan asabar in kifin yazo sai yazo in yazo sai ya fada ya taru ya fada cikin net din ranan lahadi sai su je su fitar wai su sun yi wa Allah dabara Allah ya haramta musu ran asabar ba sa zuwa ku duba irin wannan dabara Allah ce ni za ku yi wa dabara to na tsine muku albarka ba ku ba rahamata to kuma ku yi hattara in na ce ku bar abu ku bare kawai wa kana amrullahi maf'ulan Allah ce al'amari na fa mai aikatuwa ne in nace zan yi abu fa ina yin shi in nace zan yi abu ka bari in baka bari ba zan maka kaza Allah ce ni fa mai zartar maka da abin da nace zan maka ne wa kana amrullahi maf'ulan na'am inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah la ya an yushraka bihi. shi Allah fa baya gafartawa mutumin da ya mutu yana shirka da shi sam mutumin da ya mutu yana hada Allah da wani to babu shakka Allah ya ce baya gafarta masa amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafartawa mutum duk wani zunubin da bai kai shirka ba idan ya mutu yana aikatawa amma fa ga wanda Allah kuma ya so takan yi ka mutu kana shan giya ka mutu kana zina baka tuba ba ka mutu kana liwaɗi baka tuba ba ka mutu kana duk wata ta'asa ta ɓarna ta alfasha ta zunubai ka mutu kana aikata ka ƙi tuba to Allah ya ce wani kuma ya mutu yana shirka to Allah ya ce to wanda ya haɗa ni da wani a rayuwarsa yake shirka da ni shi kan in ya mutu akan wannan ba na gafarta masa afatau har abadan abada idan ya shiga wuta ba ranar leƙowa amma wanda ya mutu yana zina wanda ya mutu yana caca wanda ya mutu yana liwaɗi wanda ya mutu yana shan giya wanda ya mutu yana aikata manya-manyan kaba'irin zuno wanda suke haƙƙi ne na bawa tsakanin shi da mahaliccinsa. to Allah ya ce su waɗannan ina iya gafarta ma wani wanda ya mutu yana yi ina iya gafarta su amma a cikin mutanen ma ga wanda na ga dama ga wanda na so gafarta masa shi nike gafarta wa inji Allah wanda ban so ba kuma ya tafi wuta ya tafi wuta ya ƙonu ya ƙonu ya ƙonu shekara da shekaru gwargwadon wannan zunuban da ya aikata sai Allah ya fidda shi saboda babu shirka a zuciyansa ya kai sa aljanna amma akwai masu aikata manya-manyan zunuban Allah ya yafe musu a gobe kiyama kamar yadda manzon Allah sallar alaihi wasallam na sha faɗan wannan hadisin yace a gobe kiyama Allah zai kira waɗansu bayinsa yace kai wani zo ya zo ya Allah ce matso ya matso matso dai ya matso sai Allah ya sake wani ɗan labule tsakaninsa da shi ka kasan a duniya ka yi ta zinace-zinace kasan ka yi sana'ar liwaɗi har ka mutu kasan ka yi ta shan giya baka tuba ba ya ce tabbas ya Allah babu ja na yi kasan ka yi kaza kaza kaza ya ce tabbas ya Allah sai mutumi ya yi confessing ya yadda ya tabbatar ya aikata sai Allah ce na taɓa tona asirin ka? a'a na taɓa fallasa ka a'a na taɓa sa aka gane ka aka kama ka a'a to Allah ce yanda na rufa maka asiri a duniya nan ma na rufa maka ba mai ji wannan tsakani na ne da kai na yafe na kankare kaman babu shi je ka shiga aljanna ina fata an gane akwai wanda Allah yake musu haka shine wa yaghfiru ma duna zalika amma liman ya sha'u ga wanda na ga dama nike gafarta in na gafarta ma wani na kai shi aljanna kai tsaye wannan ba mai cewa na wani kuma in ce je wuta ba mai cewa na yi zalunci ba mai cewa na yi zalunci adalci ne in ya kai ka wuta adalci ne in ya kai ka aljannan rahamarsa ce duk ba inda ya zalunce ka ina fata an gane ko amma shirka fa babu ranar fitowa shi yasa Allah ce innamat taubatu lahi irin tuban da Allah yake karɓa na bawa shine lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin sune waɗanda suke aikata zunubai akan rashin sani akan jahilci na addinin musulunci bai da ilimin addinin musulunci ashe sana'ar da yake riba ne shi bai sani ba ashe mu'amalan da yake ta kasuwanci riba ce algishu ne babu kyau shi bai san abun a musulunce ba ashe ta kaza da yake bayi da kyau ashe yana yi a bisa jahilci da rashin ilimi sun ya tubuna min karibin sannan daga lokacin da suka ji wa'azi aka musu wa'azi da gargaɗi da nasiha a take suke janyewa su yi withdrawing allake ula'ika a tubu alaihin waɗannan zan yafe musu wa kana Allahu aliman hakima shi Allah masanin irin halin su ne hakiman wanda iya hukunci ne amma walaysati taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati Allah yace bana yafiya bana tuba ga waɗanda suke aikata manya-manyan zunubai irin na shirka da kafurci hatta idza hadara ahaduhumul mautu ai taima mutun wa'azi ya bari ya bari ya bari yaki sai ran da mutuwa ta zo ta shake shi hatta idza balagati alhulqum sai lokacin da rai ya zo makogoro zai fita mutum ya fara irin minsharin mutuwan nan qala inni tubtul ana sai ce yanzu kan na tuba Allah ce ban kula tuban waɗannan irin tuban fir'auna kenan ladina yamutuna wa hum kuffarun haka nan waɗanda suke mutuwa suna shirka su mutu suna kafurai. Bana yafe musu in ji Allah subhanahu ta'ala ula'ika tadna lahum azaban alima waɗannan mun da musu azaba mai raɗaɗi saboda haka ya ƴan uwa musulmi idan mutum yana aikata zunubi ko yana aikata abin da bai da kyau Kullum kana jin wa'azi abun nan bai da kyau ka bari bai da kyau ko ka ji ta hanyoyin eh, hudubobin juma'a ko ka ji ta wajen wa'azi da ake yi ko lecture da ake gayyata ko makarantar islamiyan da ka shiga ko kuma a, a gidajen tv da programs da ake da abubuwa da ake kullum ka ji shi a kaset kana ji a cd mutum ya yi ƙoƙari in abin da yake yi aka ce ba kyau ya bashi ya bashi wallahi idan mutum ya ƙi ya kafe akwai ran da zai so bari allah ce nema naƙi akwai ran da za ka so ka yi ƙoƙari ka yi ka ce kai yanzu fa girma ya zo mu ya kamata wannan harkan kuma umbarta in koma ma Allah yanzu wannan harka ta yara ne yanzu ya kamata a shekaru na ɗin nan in koma ma Allah in ibada in abin da nike yi sai ka so abun shi ma Allah ce shi ma ya ƙi shiryanka ɗin tun da da ya turo maka mai wa'azi a lokacin da ya so ka shirya ɗin kaƙi yanzu ne kake so ka shirya ɗin shi ma Allah ce yaƙi falamma zagu yayin da ka kauce wa umarnin Allah a can baya shi ma Allah a lahu ƙulubahum yanzu shi ma Allah sai ya ƙi karban tubanka shi yasa ake ce tsohon najadu laraba suna ce man shabba ala shay'in wanda ya girma akan abu yayi samartaka akan abu ya girma akan shi to shaba alaihi sai ya tsufa akai Allah ba a masa izgili kaga tun kafin ka mutu in kaga Allah ya ya nuna maka abinda kake ba kyau ta hanyar wa'azi ko gargadi kaji ko wani ya kira ka ya maka nasiha kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau har in kaga Allah ya nuna maka kana raye to ka gode wa Allah Allah yana son ka da rahama ne kar ka mutu kana yi amma an nuna maka kaƙi kana kai gobe ma kaƙi kana kai jibi kaƙi kana kai to sai ran da ka so bari shi ma Allah ce ni ma naki wallahi sai mutum ya mutu akai kun ga fir'auna annabi Musa ya je wajen shi several times ya lallabe shi ya je wajen shi ya faɗa masa ka daina cewa kai Allah ne ka jena azabtar da banu isra'il ka basu su yi walwala ka yi kaza ka yi kaza kullum yana zuwa wajen shi fir'auna abu ya gagara sai ranar da annabi musa fai ce to ya allah abun fir'auna fa ya wuce misali rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudhillu an sabili ya allah kaga ta'asar da fir'aunan nan yake na ta hanyar mulki kai ne ka bashi mulkin kai ka bashi kuɗi kai ka bashi fawa yake abin da yake so ya Allah na roƙe ka don girman zatinka ya Allah ka dakushe dukiyan fir'auna ɗin ka karya mulkinsa kuma ka damƙe zuciyarsa ya Allah kada imani ya shiga har ranar da zai ga mala'ikan mutuwa annabi musa ne ya yi wannan addu'a shi ya fir'auna da ya zo ranar da aka zo halaka shi ya sha ruwa ya sha ruwa ido ya bulluko zai mutu sai ya ce amantu billazi amanat menene bi banu isra'ila wa ana minal muslimin fir'auna yace to ni ma yau na musuluntan kawai na yi imani da Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma na musulunta Allah yace al'ana a yanzu ne kaga daman musuluncin to ni ma na ki shine wa nuqallibu absarahum wa af'idatahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin fanadharahum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce idan ka kama hanyar barna da ta'asa mukai mukai aka tura mai wa'azi kaki Allah ce sai mu in ka zo musulunta sai mu juya zuciyanka upside down imanin sai an yi kokari ya shiga sai ya fito da yamma za Allah ce zukatan yan adam kaman kofi ne kama wata yar container ne idan Allah yana son ka da shari'a sai ya barta a haka duk wa'azin da aka maka sai ka ga yana shiga yana shiga alheri yana shiga haske yana shiga idan Allah bai son ka da shari'a sai ya juya zuciyan upside down Kamar ka juya kofi haka ka juya kofi haka ka ce za ka zuba ruwa ka sha ka juya kofi ka je wajen mai shayi ba ni kofi amma ka juya kofin haka to Allah ya ce wa nuqallibu ta wa absaruhum kama lam yu'minu bi tunda da farko kaki yin imani yanzu da kaso imani sai mu juya zuciyar upside down ba abin da zai ba da zai shiga to mu ji tsoron Allah subhanahu wataala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana hada shi da wani amma wa yaghfiru ma duna zalika yana gafarta duk wani zunubin da bai kai girman shirka ba nan din malimai ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama wa man yushrik billahi wala duk wanda ya kuskura ya hada Allah da wani ya riki wani Allah ya zamanto masa abun bautansa ai faqad iftara isman mubina wannan ya kirkiro babban laifi ya wabtaro wa kansa babban laifi kuma kai ƙarya wa Allah domin Allah shi kadai ya halicce ka shi ya cancanta ka bautata masa sai ka sake wanda ya halicce ka ka kama wanda bai halicce ka ba ai baka yi Allah adalci ba Allah ya ce alamtara ilal ladina yuzakkuna anfusahum ba kwa kallon waɗanda suke tsarkake kansu su nuna wai cewa su perfect ne su ne tsarkakakku su ne shafaffu da mai su ne waliyai a bayan ƙasa su ne masoyan Allah su ne zaɓaɓɓun Allah mutum ne fa zai ɗora wa kansa abu ya ce shi ne waliyi shi zaɓaɓɓe ne na Allah shi bai zunubi shi bai kuskure bai kaza da kaza idan ka zo wajen shehunan shi'a al'isna a shari'a limaman shi'a manya-manyan nan ma'asumai ne ba sa saɓo sun san ranar da za ka mutu sun san ranar da mabiyansu za su mutu suna kallon ajalin mabiyansu ran da zai zo su ne ake ba su wuka da nama wajen sarrafa tafiyar da harkokin sammai da kasai da arzikin bayi su ne za su zauna a siraɗi sai sun ga dama mutum ya tsallake wanda suka ga dama ne zai wuce siraɗin wanda suka ga dama ba zai wuce ba su ne kaza su ne kaza su ne kaza haka za ka tarar idan mala'iku ma sun samu misunderstanding rashin jituwa a sama jibrilu yakan sauka ya kira ɗaya daga cikinsu ya je ya sulhunta su a da shi haka za ka abubuwa na ban mamaki to Allah yana ce ba kwa ganin yahudawa yuzakkuna anfusahum yanda suke tsarkake kansu yanzu mu duba yahuda da kiristoci suna cewa lan hulal jannata illa man kana hudan kiristoci su ce au nasara dai suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude kiristoci suka ce karya ne ba mai shiga aljanna sai nasara sai kirista Allah ce kalli yadda suke tsarkake kansu wa na abu na'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴa ne na Allah masoyan Allah yahuda da kiristoci ne duk suke faɗa yahuda su ce su ne ƴaƴan Allah na gari masu shiga mulkin sama kiristoci su ce ƙarya ne mu ne ƴaƴan Allah na gari masu mulkin sama sama mulkin ubanmu ne suka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'adudat suka ce wuta mu fa ba za ta kona mu ba in ma za ta kona mun to ƴan kwanaki ne ƴan kaɗan kawai Allah ce kalli yanda suke tsarkake kansu wai su ne ƴaƴan Allah Na abna'ullahi mu ne ƴaƴan Allah wa ahibba'uhu masoyan Allah lan lan yadkhulal jannata aljanna an yi ta don mu ne wadansu ce duk don mu ne Allah ce kalli yanda mutane ke tsarkake kansu to kada kai daka tsarkake kanka kaman na kanka kai wali ne kai ne shehin shehunai kai ne kaza ka rika rike wani carbi a fili ka nuna kai mai tsarkake Allah ne kai mai tasbihi ne kai duk rayuwanka tasbihi ne kai mana a tsaka abun abubuwa ne da ake bukata tsakaninka da Allah kawai Allah ce to balillahu yuzakki man yasha ni Allah ne nake tsarkake wanda ya ga dama ba kai bane zaka tsarkake kanka Allah ce wala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kanku ka fito gaban jama'a ka nuna kai mai ibada ne kai mai tsarkake Allah ne kai mai kaza ne kai kullun a cikin kaza kake kai tsakaninka da Allah mana kawai hmm? Allah ce huwa a'lamu biman ittaka ni na fi ku sanin mai tsoro na ni na fi ku sanin mai tsarkake ni har zuciya to ku daina nuna wa jama'a ku tsarkaka ku ne ku shafafu ne da mai kawai in ka ganka akan shiriya ka gode wa Allah in ka ga dan uwanka akan bata kai addu'a Allah ya shirye shi kawai ba ƙarfinka ba ne ya sa kai ka shirya wataƙila ka zalika kuntun min qablu lahu alaikum wataƙila da irin rayuwar shi kake yi Allah ya shiryar da kai ya da da kai hanya to fata bayyanu shi karka kushe shi manzo Allah sallallahu alaihi ba mai kushe mutum akan wani zunubi ya abun nan ya rika aibanta shi yana kushe wataƙila sai Allah ya yi ma wancan kai ya jarrabe ka da abu. to kar mutum ya tsarkake kansa waɗansu malamai suka ce dalilin wannan ayan waɗansu yahudawa suka zo wajen annabi suka ce matukan suna karanta attaura su ba sa zunubi kuma su ‘yan aljanna a wata riwaya ta malaman tafsiri suka ka yaran su ƙanana gaban manzo Allah suka ce ya rasulullah akwai zunubi akan waɗannan yaran manzo Allah ce ba zunubi akan su yace haka muwa manya. yanda ka tabbatar ma waɗannan ba zunubi akan su to haka man mu ma din to Allah ya ce ba ka gani waɗannan da suke tsarkake kansu suna nuna su ne shafaffu da mai Allah ce balillahu yuzakki man sha. ai Allah ne yake tsarkake wanda yake so shi ke maka muwafaka zuwa ga shirya innaka la tahdi man ahbabta baka isa ka shiryar da kanka ka zamanto mutumin kirki ba face sai da muwafaka da taimako na Allah subhanahu wataala Allah ce wala yuzlamuna fatilan ni bana zaluntan mutum daidai da fatil fatil a kaga kwayan dabino gaba ɗayanta ana kiranta tamratun wannan dabinon da ake ci ƙwayan da yake ciki kwayan da yake ciki ana kiran shi nawat akwai ni ɗan leda-leda in ka buɗe dabino da ya lullube kwayan dabino ana kiran wannan na kiran idan ka kawo kwayan dabinon ka cire shi za ka ga akwai ɗan zare tsakanin inda cibiyar kwayan dabinon ta haɗu akwai ɗan zare haka shine fatil shine fatil Allah ya ce to in kai aikin alheri ni ba zan zalunce ka daidai da wannan ba daidai da wannan in kai na alheri ba zan zalunce ka ba shi yasa manzo Allah sai ce ku ji tsoron Allah ko rabin dabino yana iya kare ka daga wutan jahannama kwayan dabino rabi tsagun dabino in ka bada shi sadaka da kyakkyawan niyya zai iya kare ka daga wutan jahannama to shi yasa Allah bai ma kawo dabinon ba ya nuna maka ya girma bai ka ledan ma ba don ya nuna maka ledan babba ce bai ka kwayan dabino na cikin ba sai nuna maka wannan ɗan zaren da yake cikin cibiya mahaɗan wannan kwayan dabino za ka ga wani ɗan zare Allah ce to in mutu ya aikin alkhairi ni ban zalintan shi ko da daidai da wannan ne ya yi shi ne fatilan ina fata an gane ko Allah ya ce unzur ko kalli waɗannan mutanen kaifa yaftaruna alallahi alkaziba yanda suke kirkiran ƙarya wa Allah in ba makaryaci ba ina kuka yi alkawari da Allah cewa kai yana son ka kai dan Allah ne ku duba wani irin ƙarya da kirkiran ƙarya wai ƴaƴana ne ku duba wata irin ƙarya da suke kirkira suke danganta mu wai su masoya na ne ku duba wata ƙarya da kirkira da suke mu inji Allah wai ba mai shiga aljanna sai su Allah ya ce ina muka yi haka da ku ina muku allakun kitabun fihi durusun akwai ni littafi ne da Allah ya saukar muku naku da kuke karanta daban da aka ambata waɗannan abubuwa Allah ce kalliyan da suke shatan ƙarya suke manna mun inji Allah wa kafa bihi isman mubina lalle irin maganganun nan da suke furtawa ya ishi girmin zunubi a wajen Allah zunubi ne bayyananne laifi ne kararama abinda suke claiming din nan kuma ya ishi girma a wajen Allah wannan laifi Allah ce ban taɓa yafe shi ina fata an gane ko to waɗannan ɗabi'un yahudawa kenan ba wanda ya kai su barna ba wanda kuma ya eh, eh, suka fi nuna cewa su na Allah ne irinsu Allah rufa mana asiri ya sanya mu yi hattara mu yi hankali da su da ɗabi'unsu na huwaliyu zalika wal qadiru alai

sai ka koma wajen likitan ka ce a doktor ka ce in rika sa maganin idon nan sau uku amma ni zan iya sa shi sau biyu da asuba lokacin sahur da kuma yamma lokacin abin nan amma kai bisa raɗin kanka ka canja saɓani yadda likita ya yi ya ce ka yi to in idon suka kumbura kuma suka ƙara samun matsala fa to ka ganin ma ka saɓa umarnin likita sai ka koma masa ka nemi shawaransa ka ce likita shin azumi ya zo maganin nan ka bani kuma sau uku safe da rana da yamma yanzu a azumi zan iya mai da shi a lokacin sahur da lokacin buɗe baki abinda ya faɗa maka sai ka yi aiki da shi wannan ina so in nusantar da kai kuskuren da kai number one kenan abu na biyu a matsayinka na marar lafiya wanda yake sa maganin ido maganin ido baya karya azumi drop eye drop baya karya azumi saboda haka babu laifi ka sanya shi da safe din lokacin sahur din ko da safe idan gari ya waye da rana da kuma yamma babu laifi do ko da ka ji ɗacin shi a baki malamai suka ce babu komai jin ɗacin abu a makogoro bai nuna ya gangara ciki wannan fata wanda malamai suka baya haka nan ma air drop. eh abin nan na na ne haka nan ma inhaler bai bata azumi domin rayuwanka da numfashinka ya ta'allaka da ka fesa ne saboda ka ba za a ce kana azumi ba kar ka fesa numfashinka ya shake ka mutu Allah ce fattaqullaha a idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yoyon fitsari na iya kama ka kuma lokacin sallah yayi kana sallah fitsarin na diga ya ka iya haka za ka yi sallah to saboda haka ballantana ma eye drop wannan malamai sun ba da fata bai bata azumi da izinin Allah na'am na'am to shafa'i da wutir ya wuce shikenan yayi kai fama da na yau shikenan shi din ma yayi ka kula kar ya wuce insha allahu Allah samu dace hmm. ya dace kamayya ne. A gani watakila mai kudi ne wanda yake ba su kudi kaga ya dace a wajensu ita kuma ba wannan bane a gabanta addini ne kaga bai dace a wajenta ba ina fata an gane ko to a takaicen takaicewa manzo Allah dai sallallahu alaihi ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun idan mutumin da kuka yadda da halayensa da ɗabi'unsa da karata nashi da addininsa da natsuwansa da rikon shi da addinin musulunci ku auren masa idan ya zo neman yarku idan ba ku yi haka ba to za a samu fitina da barna a bayan ƙasa wannan shine to amma mu sani wani mun san addini da kamewa abin nan duk bai kai sahabi ba ko ba haka ba to amma mace ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah mijina da nake tare da shi wallahi ban zargin shi ta hanyar addini ta sakaci da addini mutum ne mumini mai riko da addini mai tsoron Allah taqiyi salihi qaniti sadiki mutasaddiki sa'imi sabiri zakirillah duk ga nan bata aibanta shi wajen addini ba Ta ce amma wallahi ya rasulullahi ban san shi so ne kawai ban san shi ni kuma tunda ban san shi fa ba zai samu haƙoƙinsa ba saboda haka ya rasulullah ban san shi manzo Allah ya kira miji yace kaji abinda tace eh me ka bata da a sadaki yace gona na bata ya ce to mayar mata da ta mayar maka da gonan kai ka sake ta kurabu ina fata an gane takani wanda ya zo din akwai addini akwai menene akwai mai amma ita soyayyen da kaunan irin na mu'amala da shi ko structure din shi ko kyan shi ko kuma suran shi bai mata ba bai mata ba sai a jira Allah zai samu eh, za ta samu wani wanda ya mata kuma mai addini to shi yasa mafiya yawanci gaskiya musulunci bai goyon baya tilasta yarinya ko da budurwan da aka yi ta faɗa a littattafan fikihu lizauji ikrahu eh, ibnatihi eh, al-albikr eh, uba abi uba yana da dama ya tilasta wa yar shi abin nan da makamantansu idan ya ce ga miji na zaɓen miki ta kalle shi ya kalle ta ta yi shi kenan wannan babu abin nan baba yana da dama ya zaɓo mata to amma idan ta kiɗin kar a tirsasa a bari sai Allah ya kawo nan kuma ba duk wanda ta yayi mo kuma ba za a yadda shi ma to saboda haka shi yasa kake ganin aure baya lasting baya fiw an yi shi fiw abun nan ina fata an gane to wannan dai a rika shawarta a rika nunawa musulunci ya yadda ka je kaga wanda zaka aura ya yadda ta cire dan kwali kaga gashin kanta musulunci ya yadda ya yadda kaga kaurin kafanta zuwa ƙasa kaga dirin kafan yanda yake a cike da nama da menene kaga hannun nan da makamantansu duk musulunci ya yadda da irin waɗannan abubuwa har manzo Allah ya shawarci Jabir bin Abdullah yace ka a da ka aura ka kalle ta kuwa yace duk wanda zai aure ya je ya kalli macin da zai aura ya kalle ta shi zai fi sa auren nan ya dade jabir bin abdullahi da zai aure na biyu akwai yan mata da zai eh, wata yarinya da zai aura cikin yan matan madina suna haduwa in group su je su ɗebo ruwa to sai jabir yana bin su yana laɓe cikin ciyawa cikin gonakin dabino yana kallanta yana kallanta ya laɓe bayan dabino haka ya kalle ta ya ɗan kau da kai sai da ya ganta tsab da take a asali yanda Allah ya halicce ta to yace tunda ya aure ta ya bi eh, shawaran manzon Allah ya aure ta bai taba samun matsala da mace ba to amma idan kace sai kai sallama aje a ce ina son in ga wance sai ta sa fankeke sai ta rina jikinta gaba daya ma malan ta sa cosmetics kawai daga can tana fi ce farin yayi ka gani ashe ashe ashe abun nan ne eh ashe abin nan to shine matsalan mutum ya sace su ya kalle su a yanda suke a yanda suke to wannan shine amma gaskiya auren dole din nan littattafan fiqh sun yi bayani shi musamman na malikiya amma bai kai matsayin da yarinya ta ƙi ta bujire har ta nuna za ta bar gida har ta nuna za ta gudu kuma a kafe sai a janye sai a janye a yi addu'a wani sa iyaye za ka ga su suke tirsasa wa ‘ya'yansu har yanzu ba ki da miji ba kina zaune a gida ki yi sauri kaman a garwa shi take zaune to irin wannan ɗin ne yake sa prejo yarinya kawai haita ya yi mo kowanne saboda iyaye sun dame ta sun frustrating nata sun dame ta eh, ka dame ta ka dame ta za ta zo titi ne ta ce da Allah gani duk wanda na yi ma yazo eh addu'a ake yi zamani ne na yanzu na matan sun ninninka mazan gida uku har sau uku zamanin da manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai mata sun ninninka maza akwai ran da ya sai an kai zamanin da namiji ɗaya ne zai rika ɗaukan ɗawainiyar mata hamsin to yanzu idan muka duba irin yaƙe-yaƙe suwa suka fi tafiya a yaƙi maza su ne hatsarin motoci suwa suka fi tafiya maza victims idan ka duba yan fashi sun yi garkuwa da ku ne yan kasuwa za ku tafi lagos za ku tafi kotono kun yi abun nan kun yi accident za ka ga abinda ke lankwame rayukan mazajen yana da yawa sai matan suka zamanto sun ninninka sun ninninka ga yaƙe-yaƙe duk ga suna yau ka je camp abin nan refugees camp na maiduguri ka je na wurare daban-daban yau ka ga zallan mata ne da 'yan mata su ne ka gani inda goma goma ake aure he kaga ina akwai ragowa in ma da za a aura din to shine ai kun taɓa ji a Najeriya nan a senatoci ina jin indume ne ko ne ne wai za a sa dokan da dole a rika polygamy ko ba ku ji kwanan nan ba a rika abin nan Ethiopia kwanaki an yi wani burru haka kaga yan Najeriya suna layi za su je can ina fata an gane Misira Egypt wannan wallahi sai da mata suka fito da kwali suna zanga-zanga suna cewa a auri mata sama da ɗaya iraki sun fitar da wani hukunci suka ce hukuncin kisa ne ga duk mutumin da yake da mace bai kara ba akwai wanda in ya kiɗin ma akwai kaman sudan a'a ina jin kaman eh, ina ne wace ƙasa su kuma suka sa ɗaurin rai da rai duk duniya in ta ta hargitse ta rikice wallahi zaka ga ana dawowa kan shari'an Allah din amma ba za a nuna haka ba sai a nuna wani sababi gashi gashi a rika turanci nan Najeriya an kawo motion din har mata suna ina ji indume ne nake ji wane ne ya kawo dan lalle ya kamata yan Najeriya su kara aure su rika kara aka diran masa anan shi ma da makamantansu to ka gani shi yasa waɗansu suke shiga ƙungiyar maɗigo waɗansu shiga ƙungiyar karuwanci waɗansu rika shiga su rika sayan irin waɗannan abubuwa na tura da ake sayarwa suna samun biyan bukata ta nan da makamantansu haka zaka tarar Allah ubangi ya rufa mana asiri ya samu dace sai masu baran addu'a kamar mu muna ciki insha Allah mu ma a samu Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin amin